ishirin da uku ishirin da uku ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha uku kenan ko? ko ishirin da biyu ne wancan yawa ishirin da biyu ga watan shawwal miladiya ta dubu ɗaya hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma zo daidai da sha uku a sha biyu ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara. Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu damar wannan haɗuwa domin fara karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan bayna awliya'ir Rahman wa awliya'ir Shaitan. wallafar hamshakin malamin nan shaykhul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi to kamar yadda muka saba a dukkan wani littafi da za mu karanta mu yi shimfiɗa dangane da shi mai littafin da kuma shi littafin da za mu yi karatu a kansa wani zai ce to ai an sha magana akan ibnu taymiya haka ba sai an sake maimaitawa ba domin watakila a tunaninsa zai zama abu ɗaya ne za a yi ta maimaita shi to ko da ya zama abu ɗaya ne din za a maimaita ba laifi a maimaita domin akwai wani wanda bai ji ba sai ya ji yanzu akwai kuma wanda ya ji ya manta akwai kuma wanda ya ji yake shakkar abin da ya ji din haka ne ko ba haka bane sai ya kawar da shakkarsa akwai kuma wanda baya shakka akan abin da ya ji sai ya ƙara katuwa ya ƙara tabbata akan abin da ya ji saboda haka maimaitawa din nan ba za ta taɓa zama aibi ba bal tana cike da amfani mai yawa duk dakikancin mutum idan ana ta maimaita abu ɗaya duk dakikancin sa zai diki shi yasa larabawa suke cewa bit tikrari wa allamul himam da yawan maimaita abu ba ake koyar da jaki saboda ka da mutum ya zama jaki ne baya rike abu kansa kamar dusa ne baya baya rike komai yau da gobe za ta sa ya rike to ballantana kuma shi shekul islam ibn taymiya shakundum ne yadda yake a iliminsa shakundum haka rayuwarsa take shakundum yadda a iliminsa ya ba da darussa mai yawa wanda har yanzu ana ta nutso cikin waɗanda darussa ana ta kwaso gwalagwalan da ke ciki ba a gama ba ba kuma za a gama ba to haka nan rayuwarsa ita ma take sha kundum, cike take da darussa cike take da abubuwan da musulmi ya kamata su kwaikwaya tun daga malamai har zuwa shugabanni har zuwa ɗaliban ilimi har zuwa sauran gama garin jama'a maza da mata duka kowa yana da buƙatar kowa zai samu abin da yake bukata na koyi na kuduwa na usuwa a cikin rayuwar shekul islam ibn taymiya shi yasa idan an faɗi wani ɓangaren, to a wani lokaci kuma sai a faɗi wani bangaren da ba a faɗa ba a wannan littafin da yake hannuna sunan shi aljami'u da ta shekul islam ibn taymiya khilala sab'ati qurun wato littafin da ya tattaro tarihin Shaikhul Islam Ibn taymiya cikin karnuka bakwai wato waɗanda suka ba da labarin Shaikhul Islam Ibn taymiya tun daga zamaninsa har zuwa ainihin wannan zamanin saboda haka shi wannan aikin da yake gabana littattafai da aka bi na malamai daban-daban masoya da makiya waɗanda tilas tilas ta sa suka sadu da suka miƙa wuya suka faɗi gaskiyar da ba sa son su faɗa ya tara bayanan su gaba ɗaya da suka yi akan shifin sabin ibn to a ce wannan littafin za mu sanya mu karanta kana jin shekara nawa za mu yi muna karatun sa saboda aka sai dai mu tsakuro wani abu wanda yana da kyau a san da shi wanda da ba a san da shi ba kamar yadda kowa ya sani ibnu taymiya ɗaya ne tamkar dubu haka al qayyim ya sifanta shi a cikin littafin saraudatul muhibbin wahidun yu'addu bil ala wato ɗaya ne amma kana lissafta shi ne da dubu da dubunne ba ba dubu ba wahidun yu'addu bil ala haka ibnu taymiya ɗaya ne tamkar ne. don haka akwai abubuwa da dama wanda suke cikin rayuwarsa wanda manazarta da marubuta da masu bincike ba su gama tono su ba har yanzu kamar yadda muka sha faɗa ibn taymiya kowane ɓangare ka ullo ta kowane fanni ka nufo shi to za ka samu abin da kake bukata idan kai malamin tafsiri ne za ka ka neme ya yi maka bayanin abin da ake cewa tafsiri za ka samu yana da maganganu waɗanda suke durar ne zahab ne gwalagwalai ne a game da ayoyin alkur'ani waɗanda wasu ma a bakinsa aka fara jin su ya ƙware a waɗannan nahiya ya yi fice har ta kai ma lokacin da wasu suke sifanta ibnu taimiyya saboda kiyayya cewa mutum ne mai girman kai Tun ne mai wulaƙanta jama'a wanda bai san kimar manya ba baya darasta manya sai wani malami ya bada ansa cewa a wannan magana ta ku ba gaskiya ba ce yace kuma Alƙur'ani shi yake karyata ku cewa ba gaskiya kuke faɗa ba saboda babu yadda za a yi mutumin da yake da girman kai wanda yake rena kowa Allah ya bashi fahimtar alqur'ani ba zai yiwu ba Allah ne ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq waɗanda duk suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba zan kautar da su daga ayoyina saboda aka ibnu taymiya kuma yana daga cikin waɗanda suka san tafsirin ayoyin alqur'ani ubangiji ya datar da shi bai kautar da shi ba tun da ubangiji bai kautar da shi daga fahimtar ayoyin Allah ba wannan yana nuna cewa tuhumarsa da girman kai ba bisa gaskiya ba ƙarya ake yi ba gaskiya ba ne sannan idan ka fito ta ɓangaren hadisi nan ma dole ka jinjina masa wanda har ta kai imamu zahabi shi da kansa yake hikaitowa a cikin tarjamar da yawa ibnu taymiyyah yake cewa har ta kai saboda yadda ya san hadisi ana cewa dukkan wani hadisin ma da ibnu taymiya yace ban san shi ba to ba hadisi ba to wannan magana makai matuƙa ne wajen yabo su faɗa masa wannan magana ba wai suna nufin cewa ibnu taymiya ya san duk hadisan manzon Allah bane wala ba zai yiwu ba imamu shafi'i yana cewa babu wani mutum ɗaya da zai kewaye gaba ɗaya ya san sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta ba zai yiwu ba amma kuma al'umma gaba ɗayan aka tattara ta to ta kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan ba a samu gurin wannan ba za a samu gurin wancan idan wannan ya manta to wannan bai manta ba amma a samu guda ɗaya wanda shi gaba ɗaya sunnar ya santa tun daga farko har ƙarshe hadisan ya haddace tun daga farko har ƙarshe wannan babu imamu shafi'i shi yake faɗar wannan magana tun a cikin ƙarni na biyu to amma saboda ana so a nuna maka cewa ibnu taymiya ya kai inda ya kai shi yasa aka yi wannan yaban aka ce ta kamar ma ka ce ta an yi ƙala kamar ma a ce duk hadisin da ibnu taymiya bai sani ba hadisi ba dan a nuna maka yadda ya kai matuƙa wajen kiyaye hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama har ma ana cewa kusan al-musnad na Imam Ahmad akan sa yake gaba daya wato ya haddace musnad na Imam Ahmad duka da musnad na Imam Ahmad hadisan cikin sa sun doshi dubu arba'in shi yasa in kana bin littattafan Ibn Taymiyyah za ka yana yawan kafa hujja da hadisan da suke cikin musnad na Imam Ahmad saboda kamar kwankwadon ruwa yake ji ba wahala yake wato jawo su yana ta koro su yayin da yake bayanin sa to kaga a wajen bangaren hadisi nan ma dole a jinjina masa dole a sala masa dole a cire masa a cire masa tuta ce to haka nan idan ka duba akwai wani malami da ake kira Abdulrahman ibn Abdul Jabbar al-Firyawai bincike dan ya samu shaidar digiri na uku akan ibn taimiyya a matsayinsa na malamin hadisi sai da ya rubuta littattafai masu sufuri guda hudu manya-manya duk bayanin irin hidindimun da ibn taimiyya yi wa ilimin hadisi ne a rayuwarsa kaga a nan ma dole ne ka yadda cewa ibn taimiyya a wannan fagen ya kware kuma haka ya kamata duk malamin suna ya zama alqur'ani da sunna domin sune ilimin al'ilmu ilm qala Allah wa qala rasuluhu idan har baka san alqur'ani da sunna ba to wani ilimi ko zaka tinkawo da shi to haka nan idan aka ka gangaro bangaren tauhidi ko bangaren aqida wannan ba magana ba ma sai an yi magana ba dukkan wani mai aqida sawa'un aqida ce wacce aka shigo da ita cikin musulunci ta gaskiya ce ba ta gaskiya ba ce ko aƙidar da ba ta da alaƙa da musulunci ba kamar aƙidar yahudawa da ta kiristoci ibnu taymiya ya kware a nan babu wani fage daga cikin fagunguna na aƙida wanda ibnu taymiya bai sufa da dokinsa a ciki ba shi yasa idan ka duba littafin da ya rubuta aljawabu sahih liman baddala dinal masih wato kyakkyawar ansa ga waɗanda suka caccanza addinin annabi Isa alaihi salam kaga yadda yake bayanin irin abin da yake cikin littattafan Yahudu da abin da yake cikin littattafan Nasara da yadda yake musu bincike bincike na nazari mai zurfi kaga yadda yake fito da abubuwa to dole ne ka yadda cewa ibnu taymiya ya san wannan jami'a akwai akwai kiristan da ya taso daga yamma yana so ya yi bincike a kan matsayin ibn tabiya dangane da addinin kirista da ya je aka ba shi wannan littafin ya karanta bai gama karanta littafin sai da musulunta bai ƙara karanta littafin ba sai da musulunta don saboda ƙarfin hujjoji da yake ɗaya bayan da zai yi dole ya sallama tabbata malamin nan ya san abin da yake a nan ne a ibnul qayyim shi ma ya sana yayi littafin sa hidayatul hayara ai ɗosanowa sano waye ɗan tsakurowa waye daga cikin ilimin Ibn Taymiyyah. Kusan ibnul Qayyim in ka ga dama za ka iya cewa muktasaru Ibn tabiya ne. Kusan muktasar ku, a yi abu babba kuma a ɗan tsakuro wani abu, to Ibn tabiya tsakure ne, tsakure ne na Ibn ibn al-qayyim fakura ne da ibn taymiya shi yasa an kada bin littafansa wasu bayanan da yake yi da dama sai ka same su cikin littafin al-fatawa na ibn taymiya ya kwararo su wani lokaci in ya ga dama a ce kala shekuna in ya ga dama kuma ya ja bakinsa gum amma in ka tsaya ka binciki sai ka maganganun tun na ibn taymiya ne gudunmawar da ibn qayyim ya bayar dan wani ya ce to in haka ne yayi amfanin yayi wata gudunmawa shi ya bayar gudunmawar da ibn qayyim ya bayar shine ƙara warware wasu maganganun da ibn taymiya ƙara bin su da fito da su daki daki baro-baro. idan kana karanta bayanai na ibn taymiya wani abu ba lalle ka gane ba amma in ka zo inda ibn taymiya inda ibn qayyim yayi waɗannan bayanan to sai ya kawo maka su filla filla sai ka same su wato wardatan bila shauka ba wahalar fahimta ya ƙara bin ya ƙara warware su ya ƙara shimfiɗa su ya ƙara sauƙaƙe wato su da haka ibn qayyim ya yi wannan saboda haka ya tsare ya fito mana da wasu abubuwa da dama da a cikin maganganun ibn taymiya ishara kawai yayi ya ɗan yi nuni ne haka a guje bai tsaya ya bi su daki daki ya fito da su ƙarara ba amma ibn qayyim ya fito da su to haka nan zaka karu da shi sosai da sosai sannan idan ka fito a sha'anin fiqh dan ma ibn taymiya dole ka sara masa mas'aloli da dama na fiqh waɗanda aka daɗe ana rikita-rikita a kansu an kasa samun wata matsaya a ƙarfa idan ibn taymiya ya sa hannunsa a kansu sai ya baka abin da tilas ka gamsu shi yasa in kana bincike akan matsalar wata matsala ta jijji maganganu na malamai magabata da kanka ya ɗaure to binciki ka gabe mai ibnu taymiya shi kuma ya rubuta to ba wuya zai maka matsaya ta hanyar haɗo da maganganun da ta karanta gaba ɗaya zai haɗo su sai kuma ya musu warwara kowace magana ya ajiye ta a mahallinta. Akwai matsaloli na rayuwa waɗanda za a zo a fuskance su saboda yanayin al'adu ko yanayin ƙasashe ko yanayin al'umma ko kuma bambance-bambancen zamunna a zo a rasa mafita. amma aka koma littafin ibn taymiya sai a samu mafita shi yasa littafin ibn taymiya ne za ka samu sun dace da kowane lokaci kowane lokaci wato in kana karanta wasu bayanan da yake yi sai ka ga kamar ya rubuta su ne don zamaninka kai ka ce ya hango matsalolin zamaninka ne yake magana kan to shi yasa za ka ga hatta 'yan bid'a wani lokaci idan abubuwa suka tushe musu suka wato suka rasa mafita to dan da sai su garzaya littafin ibnu taymiya sun tabbata za su samu mafita a nan yawa yan bid'a suna ba idan aka ga abu an rasa inda za a samu mafita to sai a koma littafin ibnu taymiya zai maka bayani da dole ka gamsu dole ka yadda wannan bayanin ya dace da makasin na shari'a ya dace da manufa manufofi na shari'a shi yasa a harkar fiqhu dole ne a sallama masa la yushaqqu lahu gubar amma wani dan rashin tsoron Allah wani wanda ko jumla baya iya karantawa daidai ta larabci yana yi ana tada shi yana faduwa ana tada shi yana faduwa ana tada shi karshe a hakura ya tafi a haka wai shi ne yake cewa ibnu taymiya a fiqhu ai kwashe kwashe ke a aƙida zai ya da yana da ya san aƙida amma a fito ai kwashe kwashe ke kuma ni na tabbata wallahi wallahi ba zan yi ka fara ba in ka ɗauko wasu shafukan na ibnu taymiya da yayi bayanin wasu masail na usulul fiqh ko yayi bayani wasu masail na qawaidul fiqhiyya ko yayi bayanin wasu masail na masailul fiqhiyya ka ba wannan mutum wallahi in za a yanka shi ba zai iya maka bayanin da yake to mutumin da ba zai iya tayar da jumlar larabci daidai ba ka gaya min ya zai yi da irin su yi taymiya amma cewa a ai ibnu taymiya kwashe kwashe ke a fito to kama fahimci me yake a tsana har ka sannan ka ba ga wa mutane cewa kwashe kwashe ne wala akwai littafin da idan aka ba wa mutum yana karanta sai ne ya jefa da gudu ba ma zai fahimci me ake so a ce ba saboda zurfin ilimin da yadda ake faɗar yaren ilimin ya fi ƙarfin amma saboda idan mutum ya shigo kasuwar jahilai to kowace haja ma zai iya kasawa to a wajen fito ibn taymiya an yi rubuce-rubuce a janibi da dama da ya shafi fito ibn taymiya an yi rubutu akan ibnu tabiya a matsayinsa masanin usulul fiqh akwai rubutu mujalladi biyu akan wannan usulul fiqh da ibnu tabiya akwai mujalladi biyu banda al-muswadda ko yan gidansu gaba ɗaya da aka tara akwai kuma usulul fiqh da wani ya rubuta risala ce ta magister to banda wannan in ka shigo janibin tarbiyya nan ma ibnu taymiya ya da gudunmuwa duk wani janibi shi yasa ka ga dukkan wani yunkuri na wasu jama'a da za su tashi da yunkuri wato da yunkurin gyara al'umma za ka cewa suna kokarin su jingina kansu da ibnu taymiya suna kokarin su kalato wani abin da za su ce ibnu taymiya ma yana goyon bayan su domin sun san goyon bayan ibnu taymiya lalle wani abu ne wanda yana da karfi kwarai da gaske a ce ibnu taymiya yana goya maka baya to ko da gaskiya ko ba gaskiya za su yi kokarin su ce ibnu taymiya yana goyon bayan su da za ga yaran nan da suka yi fitintunu din da na kwanakin baya Allah madaukakin sarki ka bai kara maimaita mana irin wannan za ga bini bini sa ce ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce wanda na tabbata wallahi tun daga na sama su har na ƙasa su ba wanda yake gane mai inda tabiya yake wani ya ɗauko mata wanda ibnu tabiya yake a akan tatar yana karantawa yara ƙanana cewa tatar ibnu tabiya ya fatawa cewa a kashe tatar kuma mu Najeriya nan duk tatar da ka duk a kashe a cikin wannan fatawa yake karantawa yana ga mutane ibnu tabiya ce a kashe tatar yanzu malamai sun zama tatar hukumomi sun zama tatar ma'aikatan gwamnati sun zama tatar boko ya zama tatar kowa ya zama tatar a kashe su wanda inda ya fahimci menene ibn taymiya yake faɗa ya fahimci tarihin ba da tatar tafi haka zai kiyasta Najeriya da yadda muke in tatar din ne wallahi ba ka yi shaida wannan karatun ba tatar tatar da za a ji labarin su da sun zo ko gari ba za su ƙara ko garin ba sai bayan wata biyu ko uku amma garin gaba ɗaya faɗi duk a gudu Tatar tar kana zaune ka tara yara ana ta kabar bayi kuma ka ce duk Tatar tar ne kuma ga tun daga nan ka san cewa bai san kowa ya ta tatar masibar da ibn al-asir a cikin littafinsa al-kamil fi tarikh yake cewa shi ne a tunaninsa a da can ba a taɓa yin masifa kamar ta tatar ba kuma yana tsammanin har alkiyama ta shi baya jin za a yi wata musiba irin da ta kai ta Ya ce ko dajjal in ya bayyana ai ko dajjal in kai imani da shi zai kyale ka amma banda katar katar shi ba jira yake yi ka yadda da shi ya kyale ka yi masa biyayya ya rabu da kai a'a gaba ɗaya in an shigo gari a ka'idar ta kawai kowa a kai shi kasa ibn al-asir cewa shekara guda ya zauna yana tunanin wai ya rubuta wannan bala'i da yake shi ya halarci lokacin ya rubuta ko kai ya rubuta a ji a duba littafin sa al-kamil fi tarihi ibn al-kathir ya rubuta irin wannan saboda yadda tsoro ya cika zukatan jama'a na tata mutum ya zo da makami a hannunsa idan ba ta tare ya ganshe ce kawo makamin ya mika masa ya sare masa kai ya gashi shi da makami ba ta tara ba makami a hannunsa amma saboda yadda tsoron ya riga ya ya kashe zuciyar gangar cikin ce kawai take yawo amma ba ruhi ta kai ba ta tare zai ga zai ga mutum ba makami a hannunsa ya ce da kasalan ina zuwa ya ajiye shi a gindin bishiya ya je gida ya ɗauko makami ya zo ya kashe ya zo ya samu mutumin da yana nan tsuguna a wurin ya sare kansa ya tafi sai sun kashe mace mai ciki sai an fasa cikin da an fito da ɗan cikin an an shi ba an kashe shi to amma ka tara yara ana maka barbari kana ta ai duk ta tara miki kuna cikin ta tara ta tara waɗanda ya sun mutanen da suka kashe kafin wasu sun fi miliyan biyu waye miliyan biyu sun zo a wani lokaci zamanin ibn taymiya suna da awar musulunci saboda dadewar su cikin al'ummar musulmi sai suka ci gaba da al'adun da sai suka karba addinin musulunci a ba'a baki dukkan al'adunsu da suke da sunan gargajiya ba su daina ba ruwansu da alqur'ani ba ruwansu da hukunce ta alqur'ani ko kiyaye haƙƙi na musulmi suna nan kan shari'a su ta aliyasa aliyasa wanda kakansu don ke sani ya rubuta musu dokar aliyasa kusan banda ta'addanci babu komai a ciki in ka yi wa shugaba ƙarya ya kashe ka in ka yi sata a kashe ka in ka zalunci a kashe ka komai kisa ne kawai an kamo wannan makaryaci da ya yi ƙarya to a ji a yanka shi Yanzu mana sun shigo cikin musulmi amma ba sa kiyaye horomin musulunci ko baka su ne fashe-fashe su ne sace-sace su ne faɗi su ne kashe lokacin da suka dirka ko sha shugabannin shan gaba ɗaya suka gudu a lokacin da ibnu taymiya ya tsaya akan cewa ba za a bar waɗannan kan su ko ga nan ba ya fito ya tara jama'ar gari aka yi jihadi a rubutu sun yi ƙoƙarin su shigo sha su ƙwace ƙasar sham ci gaba da kakkashe mutane suna rusa masallatai ko suna mai da su gidajen giya waɗannan mutanen lokacin da suke cikin al'umma ta musulmi dole ibnu ya yi fattawar a yaƙe saboda babu wanda suke ƙyale ba. akwai inda ake masa fatawa cewa katar inda suke cikin wani lokaci sukan sha giya su gudu kuna ana ganin ya kamata a rikai musu hisba ana musu wa'azi a hana su shan giya to ya zan in suna shan giya in suka sha giya din suka bugu za su faɗi su yi ta bacci mutane sun huta da bala'in su amma idan ba sa cikin giya din suna wartsake to za su ɗau makami ne su shiga gari su yi ta faɗi suna kisan mutane suna satar kayayyakin jama'a da aka tambayi mutum ya ta a yi musu wa'azi su daina shan giya yake ku kakku musu wa'azi ku tsare su ci gaba da shan giya don shan giya ta su ne zaman lafiyar mu to amma sai gashi wani ya dauki ibnu taymiya yana karanta wa mutane cewa ya ce a kashe tatar don haka duk malaman sunna tar ne saboda sun ki zuwa a yi jihadi da su ma'aikatan gwamnati tar ne sojoji da 'yan sanda da kowa da kowa duk ta tare to kaga wannan wanda zai rika karanta wannan yana karantawar yana jan baki ba daidai ba kalmar al'asar tana nufin kamawa asara ya kama asarra kuma ya fata magana a cikin sirri ibnu taymiya yana cewa asarul muslimina shi kuma yana cewa asarul muslimina karanta baƙin baya yi daidai to ba sai da za a yi kafa da fassara daidai ba idan ka karanta baƙin ba daidai ba wa asarul muslimina ba ta wa asarul muslimina da yazo ibnu taymiya yana cewa wa ahlus sunnah yarawna al-jihad khalfa kulli barrin wa fajirin khilaf al shia ibn ya ce ala sunna sun yadda idan shugaba ya ce a fito a yi jihadi a yi jihadi a bayansa sawa'un shugaban nan fajiri ne sawa'un shugaban nan adili ne ko fajiri ne bai yi wa Allah da'a ne ko ba bai yi wa Allah da'a ba ne matukar ya daga rayatul jihad a yi jihadi a bayansa sai ya ce sabanin khawarij da shi'a dan da sai malami ya kalkale da dariya ce to kaga ashe kawari da shi ne ba sa son jihadi mu da ake ce mana kawari ashe ba mu ne kawari ba waɗanda suke ce mana kawari su ne kawari dan da shi ibnu taymiya ya ce kawari su ne ba sa son ayi jihadi to kaga mutumin da zai faɗi wannan fi sabilillah yaya za a yi har ka yadda ka zauna a gabansa wai shine zai karanta maka littafin ibnu taymiya fasara maka bai san menene kawarij ba ko wane ne kawarij a tarihi meye matsayin jihadi a gurin kawarij ibnu taymiya yana cewa ahlus sunna suna ganin ayi jihadi a bayan shugaban da yake adali da wanda ba adali ba matukar dai aka ce ga arna sun dirka ko za su cinye kasar ku ta musulmi shugaban ku na kasar yace a fito a yaƙe su kamar misali a Iraki lokacin da Bush ya fito Saddam ya ce a fito a kare Bush kar a bashi ya shigo cikin Iraki Saddam ba wani mutumin kirki ba, bane tarihinsa cike yake da laifuka amma Iraki kasa ce ta musulmi ko an ko an so a lokacin wajibi ne a tsaya a taimaka wa shi Saddam kada a bar Amerika su shiga Iraki duk da ba mutumin kirki ne wannan ita ce aqida ta alisunna inda a ce shugabannin ƙasar Saudiya a yanzu za a kai masu hukuncin cewa su shugabanni ne lalatattu kaltattu idan da wani arne zai taso ya turkaki ƙasar Saudiya ya ce zai yaƙe ta shugabannin ƙasar Saudiya su ce a taso a tinkari wannan bala'i a yi jihadi wajibi ne duk wani musulmi a lokacin ya yaƙi a bayan wannan ita ce aqida ahlus sunna ba za a ce a kai ba yi ta iska ne ba za mu yaƙi tare da kai ba sai dai mu yaƙe ta wannan ita ce aqida ahlus sunna da ibnu tabi'a yake sai yace bi al qawarij wa shi'a bi al qawarij wa rafida sabanin qawarij menene aqida qawarij da garar jihadi su aqidar qawarij suna ganin dukkan wani shugaba idan har ya karkace wa gaskiya to ba yaƙi za a yi a bayansa ba sai dai shi a yaƙe shi an gane ko so kawarij a su kowa wajibi ne ya fito ya yaki azzalimi a kowace yanayi sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba ne Da haka su ba maganar ayyaki a bayan fajirin suke ba suna maganar a yaki fajir ɗin za ka za ka samu a tarihin a tarihin kawarit bi yaƙe yaƙen su da musulmi ba za fita yaƙan arna a lokacin da daular bani ubayya suke kokarin shigar da musulunci wasu kasashe a lokacin su kuma kawarijawa suna kokarin su yaki banu umayya suna yakar abdullahi bin zubair saboda duk ba su yadda da waɗannan cewa gabanin da musulunci ba don haka shi ba khawarij yana ganin a cikin jihadi yake a koda yaushe a kowane lokaci kuma zai yi jihadinsa ba ya buƙatar shugaba ibnu tabiya ce to aqida ahli sunna ta saba wa aqida khawarij anan kaga a ce ba ta khawarij ba sa jihadi ba sai jihadin ne nasu a lalace a falfalce ba ka'ida sai ya ce wa rafida me aqidar rafida dangane jihadi rafida ba sa ganin ayi jihadi sai a bayan al-imam al-ma'sum sai an samu imam shugaba ma'asumi wanda baya sabo wanda baya kuskure sai a bayan ki za a yi jihadi kaga sun saba wa ahlu sunna tunda ahlu sunna su suna ganin al-jihad khalfal fajir imam fajir kaga ibnu taymiya da zai ce bi khilafin rafida wani zai ce to yaya yaya kumaini yayi yaya matsala su kumaini suka samu aiki? lokacin da aka yi bore ubaini ba shi yayi wani bore ya kafa ya kafa wannan daular ta Iran ba lokacin da ƴan ƙasa saboda zalunci sha ya ishe su suka yi bore ubaini yana Faransa aka ɗauko shi a jirgi aka kawo shi to a ka'ida a addinin shi'a ba a gwamnati sai a ƙarƙashin imam to shi kuma imam ɗin da ake jira ya zo a kafa gwamnatin da shi sun ce yana can koye ta yin da aka haife shi jaririnsa wanda mu a gurin mu ba babu shi ba a yi shi ba tun lokacin da aka haife shi suka ce yake koye saboda gudun azzalumai abbasiyawa kar su gane da an haife su kashe shi mu agunmu ƙarya ne ba a ma haife shi ba a ma yi shi ba saboda uban da ake jingina masa wanda ake cewa shine ubansa ya rasu tun ma yana tun ba bai aure ba aka shi tun yana yana yana yana saurayin sa sai suka ce a kwata koyan dace aka kai masa a koyi yayi mata ciki ba a sani ba to wai imam din shine yake koyi tun yana jariri yake koyi saboda abbasiyawa kasu kashe shi yanzu shekara mu nawa da rabuwa da wani abbasiyawa ya san wani abbasiyawa ko umawiyawa ko wani yanzu magana ake yi ta ta ta ta ta kasashe daban-daban in nan an da abin ka gudu wata kasa ba sai fito ba kuma ga kasashen da sun kafa Iran ai sai su tafi Iran ko sai ta wajen in billahi dan zai ci gaba da kuya yanzu ga Iraki ba Bush ya karba ya ba ba sai tafi Iraki ba ko tafi Iran ko tafi kudancin Labanan? da zai zauna da ɗan guda dan ba zai taɓa taɓoyewa ba zai fito a yi gwagwarmayar da shi ba sai dai kullum addu'a ake yi cewa Allah ka gaggauto da fito da shi to ya babu za ta fito to lokacin da imam lokacin da Khomeini ya zo yana maganar yana maganar kafa gwamnati gashi kuma a aqidar da ya yarda da ita ba a kafa gwamnati a sa shugaba sai masu to shi ne ya kirkiro da a wilayatul faqih cewa to da yanzu babu shi yana can koyi bai fito ba to mu wakilansa ne ya wakilta mu da haka za mu yi aikin da zai yi inda yana lalata in ya fito sai mu ba shi kayi amma tunda zai fito ba mu ne wakilansa to a wakilcin ne fa ake yi wannan duk abin da ake yi da haka in an matsa musu lamba suka ga za a kakkashe su su ɗauka musu don su kare kan wannan duk a ƙarƙashin wakilcin shi wancan imam ɗin ne na ɓoye ko yaushe ya wakilta su ko a je karɓo takardar wakilcin in har za a ko ba da wakilci to fito ba da ita kansa da wannan shi yasa ibnu taymiya yace jihadi a gurin ahlus sunna ya saba wa jihadi a gurin khawarij ya saba jihadi a gurin rafida amma shi wannan da yazo yana da shi fassarar da yake bai fahimci ba yake sai yace kaga ashe kawarid su ne ba ka san jihadi bai san cewa wannan aljihadul bid'i da ake magana shi ne kawarid suke rike da shi ba yau ne jami'a ke ta jihadi akwai aljihadul sunni akwai kuma aljihadul bid'i haka ibn taymiya da dama waɗanda suke kokarin kawo wani gyara ko wani hukumi za su yi garkuwa da shi sawa'u suna bisa gaskiya ko ba sa kan gaskiya don su ba wa kansu kariya sai suna rike da wata hujja mai ƙarfi Inda ke taymiya a zamaninsa ya yi fafutuka ta ya tabbatar da tauhidi ya tace aƙidar musulmi daga abubuwan gurɓacewa da suka shiga cikinta ya yi wannan fafutukar da iliminsa ya yi wannan fafutukar da gangan jikinsa da karantarwarsa da wa'azinsa ya gaba da abubuwa iri-iri wanda kun sha ibn ya yi kokari ya amfani da iliminsa ya kuma yi kokari ya amfani da wata dama da yake da ita da duk inda ya san ana barna kuma zai iya magance barna din ya je magance Zan so mu karanta wasu misalai kaɗan daga cikin irin abin da ibn ya yi na rusa gumaka a zamanin akwai wani almajirinsa mai masa hidima wanda ake kira shi Ibrahim ibn Ahmad al-Ghayyani ya rubuta wani ɗan karamar risala wacce ya sa mata suna wanda yake aka kira ta da faslun fi ma qama bihi ibn taymiya wa tafarrada bihi wa zalika fi tafsir fi tafsir al-ahkam akwai duwan wasu da aka rika bautawa ta hanyar neman agajinsu ta hanyar neman bukatu a wajensu ta hanyar yi musu bakanci, ta hanyar yi musu yanke yanke a zamanin ibnu a kasar sha wanda kuma aka hada su da wasu aqidu miyagu aka jefa tsoro a cikin al'umma aka kasa yin wani abu akan waɗannan biyar wasu da waɗannan abubuwan da ake bautawa wa Allah aka rika gaya wa mutane hadisi na ƙarya cewa akwai hadisin ummu salama da ce ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u bit-tini waz-zaytun ta ji yana karanta surat wat-tini waz-zaytun fa akhadhat tinatan wa zaitunatan wa rabatat alaihima wa kuma hizan wai sai ummu salama sai ta tiri zaitun daya sai ta tiri tsaure daya sai ta hada su sai kamar wato da yake cewa kamar tarbi da su ka daya bis cikin daya ta daura su kamar da kamar laya. ta aje a gurinta a matsayin laya dukkan wani wanda ya zo ya kama ta kukan cewa ba ya da lafiya yana fama da wata cuta sai ta ɗauko wannan tini da zai tukun wannan zai ɗin da ɗaure sai ta bashi sai ta ce je rataya in ya rataya sai ya samu warkewa sai labari ya ji kunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ruwaya take cewa fasa'alaha an zalika sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta me yasa take haka sai ta ce sami'tuka taqra'u bit-tini waz-zaytun naji kana karanta surar wat-tini waz-zaytun fa qultu ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika illa wa fihi sirrun aw mafa sai ta ce ban da san manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai karanta wannan surar ba ya karanta wat-tini waz-zaytun face akwai wani sirri tare da zaitun da kuma ɓaure akwai wani sirri akwai wani amfani fa abiltu tinatan wa zaitunatan li hirzan saboda haka sai dai laya ta ɓaure da zaitun wa ahsantu dhanni bi sai na kyautata zatona da wannan laya wa nafa'at wa nafa'tu bi dhalika an-nas sai na amfani mutane da wannan wai da ta gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wai sai ya hudu baki yace law ahsana ahadukum dannahu bi hajarin lanafa'ahu Allah da ɗayan ku zai kyautata sa ga dutse da sai Allah ya amfana da shi ta hanyar dutse idan kaga annabi ya buɗe kofa ka iya ɗaukan dutse ka kyautata masa zato kai laya da shi kana ɗaurawa sai ya amfane ka ya ba da dama ka iya ɗaukan wani katako ka kyautata masa zato sai ya zama mai maka amfani lokacin da aka ta biya wannan magana sai ce ƙarya ne wannan magana ƙarya ake yi ka ne ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam. kage ne ake wa ummu salama ita kanta abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin sa qudsi da Allah madaukakin sarki ke cewa ana inda zanni abdi bi wa ana iza da da'ani ina tare da zaton da bawa na zai yi da ni zai mu wato kyakkyawan zaton da zai mu ina tare da wannan kuma ina tare da bawa na lokacin da zai kira ni ya roƙe ni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani yana cewa ana inda zanni ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi khaira ina tare da zaton da bawa zai min kyakkyawan zato da zai min ba zanna sau'i ba ya zununa billahi zanna sau'i ba mummunan zato ba kyakkyawan zato da bawa zai yi cewa mai taimaka masa ne ne mai agaza masa ne ne mai biya masa bukatar sa ne duk lokacin da ya roƙe ni da kyakkyawan zuciya da ikhlasi idan mutum yana da wannan zato to zan taimaka masa tabbatar masa da abin da yake ji din da zato a zuciyarsa annabi yana cewa la yaqutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah kada ɗayan ya kuskure ya utuface yana kyautata zaton shi ga Allah kaga ashe annabi cewa ya kyautata zato ga Allah ba da duki ba saboda haka Allah madaukakin sarki shine ya kadaita da halitta shi ya samar da duniya daga babu a yayin da babu babu komai ubangiji ya samar da komai a hannunsa ne cutarwa da amfanarwa take kamar yadda shugabanmu imamunmu kuma abin koyinmu ibrahim khalil khalilur rahman yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idza maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين yace shi ne wanda ya halicce ni don haka shi yake shiryar da ni wanda shi ne yake ciyar da ni ya shayar da ni sannan idan na yi rashin lafiya shi ne yake ba ni waraka sannan shi yake karɓar raina lokacin da mutuwa ta zo sannan shi yake raya ni sannan shi nake kwaɗayin ya gafarta min zunubi na ranar sakamako Ba haka Allah maɗaukakin sarki shi ake kyautata zato gare shi to daga cikin irin fafutuka da gwagwarmaya da ibnu taymiya a zamanin sa kamar yadda wannan almajirin nasa yake gaya mana yake cewa a nan a cikin sham a dimashq akwai wani wata fila wani ginshiki ana kiran shi al'abudul muhalla wani ginshiki ne da ake zuwa ana sa masa turare ko yaushe ka zo za ka same shi yana yana kaishi akan akan kofar shigowa gari saboda haka mutane suna zuwa gurin wannan ginshikin suna neman albarka suna neman taimako da cewa wannan ginshikin yana iya yi musu haka ibnu taymiya labari ya zo masa yace to aikin mu shine mu je mu karya wannan wannan ginshikin wannan kula din mu je mu rusa ta mu daidaita ta da ƙasa saboda haka dan uwansa Abdullahi yana da dan uwa sunan shi Abdullahi ana masa lakabi da Sharafuddin Abdullahi ibn Taymiya ibn Taymiya yace ya taso su tafi duk wanda zai taimaka daga cikin mutane a je a karya wannan ginshiƙin da jama'ar gari wawaye da ƙauyawa da suke zuwa daga waje suna neman taimako a gurinsa ya zo a fita labari ya yaɗu a gari cewa ibnu taymiya zai je ya karya wannan ginshikin ya rusa wannan fula din ya daidaita ta da kasa da labari ya cika gari sai aka rika maganganu iri iri wasu ke cewa idan ibnu taymiya yayi wannan aika aikar duk rijiyoyin mu sai sun kafe wato albarkar garin duk za ta tafi wasu suka ce idan ya sake ya yi wannan ruwan sama ba mun daina samu a garinmu itatuwan ba sun daina ƴaƴa wasu kuma suna cewa in Ibn taimiyya ya sake ya yi wannan to shi da ya rabauta har abada ya shiga bala'i kenan kuma a rayuwarsa kowa yana faɗar abin da yake faɗa sharafuddin dan uwansa yake bada labari ce lokacin da muka je wurin wannan ginshiki mutanen da suka ce aje da su za a yi ana zuwa gurin sai suka gudu kai ko ba za mu je fa kafa halaka ba za mu tare a ranar da ta ba kada wai su je su taba wannan wani bala'i ya saukar musu ko su kufurce a lokacin ko su gurgurce ko su makance ko kuma alherin da suke samu su da samu dan wa ibnu tamiya yake cewa fa taqaddamna ilayhi sai mun ko muka matsa lokacin da mutane duk suka juya suka gudu ko kuma sai muka matsa an wannan gunkin leburori kowa sai riƙe, abu da kansa kowa sai kasa motsi ibnu taymiya fa kai je faro mana ita kada wani ya daga hannunsa ya sage ko ya shage sai ibnu taymiya ce kawo kowa sai rike abu da kansa kowa sai kasa motsi ibnu taymiya fa kai zai faro mana ita kada wani ya daga hannunsa ya sagi ko ya shagi sai ibnu taymiya ce kawo kawo diga ɗin ya karba dan uwansa ma ya karba kawai sai suka shiga dukan wannan gini suna cewa ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila suka ce idan wani abu ya same mu idan wani abu zai samu wani ko mun ɗauke masa ya zo ya same mu to daga nan mutane kuma sai aga haka sun gama lafiya ba wanda hannunsa ya sage ba wanda hannunsa ya shanye ba wanda kafarsa ta kare shi kenan kuma sai kowa ya kama aka rika dukan wannan abin da aka yi shi kasa bayan sun rushe shi sai suka ga wasu ƙananan gumaka ƙananan gumaka a ciki an yi wasu gumaka ƙanana an sa a cikin fula ƙauyawa daga ƙauye suna zuwa suna bautar wannan wai albarka za ki samu to dama imamun nawawi ya taɓa faɗa ya taɓa addu'a ya ce Allah ya ubangiji ka samar da wani mutum mai ƙarfin zuciya da zai karya wannan biladin da mutane suke bautawa ya rusa wannan gurin da ake zuwa da ƙauyuka ana bauta masa Allah ya karɓi addu'ar imamun nawawi sai ga inda tabiya ya bayyana ashe shi ne wanda zai zo ya rusa wannan gunki aka karya shi kuma ba abin da ya faru alkhairi ne ma ya ta karuwa a ƙasa haka nan labari ya taɓa zuwa wa ibnu taymiya cewa a cikin wani masallaci ana kiran masallacin wasu masjidul taxi. a ciki akwai wani dandamali dandamalin kuma akwai taswira ta hannu ta 'yan yatsu biyar a kai mutane na tururuwa zuwa waɗannan dabali suna shafawa suna kai sadaka suna neman albarka suna neman biyan bukata kan abin wannan dandamalin mai taswirar ɗan yatsu biyar tafin hannu ɗaya sai ake cewa wai wannan tafin hannun abin da ya faru wai wani mutum ne bawan Allah ne. a da can ya taɓa yin mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abubuwa da yawa da yawa da yawa yace kuma ya gaya wa mutane sai mutum ya ce rasulullah in na gaya wa mutane ba za su yadda ba ba wata shaida da za ta nuna ta kai ka gaya mu tunda a mafarki ne shi ba sahabi bane to yai shine manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin bakin sai ya dora hannunsa a mafarkin sai ya ga ya dora hannunsa akan wannan dandamali hannunsa na dama sai yatsunsa suka fito tar yatsun tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da dama da ya farka sai ya ga gashi nan shi ne sai yake aka fi ga mutane cewa ga yatsun tafin hannun manzo Allah ne wannan shi kuma shi kenan kusan daga nan abin da ya ga dama zai ci gaba da faɗa Ibn Taymiyyah yace wannan mutumin sakarai ne bai sa da kake yi shi wanda ya zo ya sassaka yace wawa ne yana so ya sassaka yatsun hannun dama sai ya sassaka na hagu kuma sai ce mutane na dama saboda babban dan yatsa za ka shi a gurin karamin dan yatsa karamin dan yatsa za ka shi a gurin babban dan yatsa in kafin hagu ne to za ka babban dan yatsa shine ana karamin dan yatsa kuma ana to amma sai babban dan yatsa da nan sai karamin dan yatsa da kuma ka ci kafin hannun dama ne in da a ce to kaga shi kansa wannan masassakin wawa ne sakare ne bai san da yayi ba to nan ma ibnu taymiya ruhu sa wannan yayi tafiyarsa haka nan banda wannan an taɓa zuwa ga annabi a ibnu taymiya cewa akwai wani dutse da wasu mutane suke yawo da shi wai dutsen akwai sawun annabi sallallahu alaihi wasallama alama sawun annabi akan sa ana nan da dutsen dan kalle ana tafiya ana kai wa mutane gida gida gida suna ba da kuɗi suna neman albarka mutane ana kadan damfara su da wannan dutsen sai a je gidan masu kuɗi gidan manya a shiga kasuwa ce to ga ga tafin kafan banzan Allah to wanda yake so ya rabauta ya zo gashi ga albarka ga rabo ya zo muku har gida sai aka aka karɓa kuɗin wawaye jahilai sai a ba su dutse ta shashafawa suna sumbanta suna don gogawa a cikin sana'a waɗannan mutanen kuɗi labari ya je kullum ibnu taymiya ya sa aka kawo masa wannan yan jamfara din ya kama dutsen ya karya wata iri wata rana wani mutum ya zo ya ibnu taymiya da wata busasshe gurasa ina jin wannan bai san ibnu taymiya ba ya zo wani da da taymiya da wata busasshe gurasa a nasa sai ya ce da shi wai wannan busasshe gurasar ya ɗauko ta ne daga kaɗakin annabi ibrahim kuma da su da ibnu biya da kuka ma'ana ya kawo ibnu biya in bukatunsa za su biya ga gurasa sai ya ce daga kabakin annabi ibrahim khalil ya dauko ta da sunan ibnu biya. sai ibnu taymiya ya ce ni ba da bukatar gurasa annabi ibrahim ni addinin sa nake bukata addinin sa da aka ce in bi shi nake bukata ba gurasa sa ba yace kuma annabi ibrahim ba da gurasa yake tariyar bakinsa ba alqur'ani ya ga mana da me yake tariyar bakinsa daga shashshan dan baraki faraga ila alihi faja'a bi ijlin sabil kake saboda haka adam ibrahim ba babban bane da zai rasa abin zai ba da kai busasshe gurasa to da ya san gurba ya zai ba zai kusa wanda busasshe gurasa ba haka nan ibnu taymiya shi ya tona asirin kaburburan banu ubai kamar yadda muka faɗa ranar asabar shi ya tona asirin lokacin da aka gaya masa a wani yake cewa da ibnu taymiya ya kamata ya ziyarci asibiti tsohuwar asibiti yake sai da tafi na ziyarci asibiti tare da waɗanda suka gaya wa haka sai kuma suka ce to ba za mu ziyarci kaburburan kulafa'u ba suna nufin sarakunan daular ubaidiyya daular bakar shi'a da aka yi a masar wata kai shekara ɗari uku tana mulkin kama karya tana mulkin alaƙi ne a ƙasar masar tun daga shekara ta ɗari biyu da tsin da bakwai har zuwa ta shekara ta ɗari biyar da tsin da bakwai suka kafa daula a masar suka kafa daula abin al-maghrib maghrib maghrib al yake cewa sai na tafi muka ji wanda makabarta muna zuwa makabartar sai na shiga bayanin aƙidun waɗannan mutanen da ake ganin su kamar wasu mutanen ke sai ya shiga ba da labarin rukan abubuwan da suka rika yi a zamanin da irin yadda suka rika yanka ahlus sunna yana faɗar wannan sai ku waɗanda suke gurin su suka ce to amma mu abin da muna ga waɗannan mutane ne salihai waliyai ne mutane ne da Allah duk lokacin da ba abin da kan mu suka samu daurewar ciki muka kawo su nan sai su samu warkewa haka muna samun biyan bukatar mu duk lokacin da muka sai ke ya ce to ai wannan abin da kuka faɗa ma shi yake nuna shi yake ƙara tabbatar da maganar da nake ga muku mutane da ba da kirki ba a to ku kuna ga aka karama shi ko ya ta wannan shi yake nuna ba mutane kirki ba ce wannan abin da yake samun dabbobin har cikin su ya kulle ya daure su kasa ba haya su kasa ba haya shi abin da yake jawo wannan sanyi ne sanyi shi yake haifar da wannan don haka idan aka ɗauki waɗannan dabbobi aka da su kaburburan yahudu da nasara a sham ko aka kai su kaburburan kai kamar karafifa da ismailiya da rusairiya shi a ba A wannan abin da waɗannan dabbobi za su rika jin sautin waɗanda ake yi wa azaba a cikin kabari don haka cikin su sai ya ɗau zafi to wannan dalilin ɗaukan zafi kaɗai zai sa su ta gudawa kuma shi kaga sun samu sauƙi. to kaga ashe ba faraha azaba don haka yake cewa duk wanda yake so ya gane haka ya ɗauki dabbobin sun suna wannan cutar ya shiga da su makabartar yahudu da nasara ya ga zai faru abin da ya faru a kasar matsalar ta waɗancan da kuke waje shi zai faru a wannan matsalar ta shi ne ci gaba da gaya masa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta rana yana kan abin hawansa alfadarinsa sai kawai ya ga alkawar nan ta saki layi ta saki hanya tana neman ta tuku da shi ta kama sai sabai suka ce na sha da ba sha da ya rasulullah me ya samu wannan karara sai maza Allah ce inna hasabi aswata yahudin tu'azzabu fi quburiha akwai da ta ji sautin yahudawa ne suna ta ihu ana musu alama a cikin kalbar innahum la yu'azzabu ila fi quburihim azaban tasma'uhu dahar dan kana ga wannan dan bid'a ne wataƙila ma da shi za a yi ta haɗa bakin a cuce a uwar ko a cuce ko a basu kada wannan ta sa kai ma ka ɗauki irin ɗabi'unsa sai ka zama laifin ka zama kamar bishiya ne mutane na jufanta da duwar wani tana zuwa musu kuma ita kuwa don ka shiga yarmuna yarmuna wannan au yarmuna nas bi hadan wa yulquna alaihi wa tulqi alaihi bisama ka zama kamar bishiya suna jifanta da duwar wani tana zuwa musu ya'yanta to galibi sai mu ɗauki ni bin ilimin amma ba za mu ɗauki janibin da halayen da ɗabi'un ba haka ibnu tabiya yana da wannan gashi a tarihi a sirarsa za su ce mutum ne mai zafi za ka an siffanta shi da hijja mutum ne mai zafi in yana amma kuma mutum ne mai yana ganin cewa dan bid'a kamar marar lafiya magani yake bukata ba za ka matsa marar lafiya ba dan ka ga yana wata shababa ce a kwakwada masa mari banza zai sha sai ka mishi da lallashi to dan bid'a kamar mara lafiya haka sai ka bishi da lallashi don ya karɓi maganin da kake bashi sai ya samu waraka haka ya kamata ahli sunna ba zama tabbas in ka ji wani sharrin da dan bid'a ake kulla maka ba za ka iya bacci ba to amma kai kakkace za ka kulla masa irin ka ɗauka wani wani taɓaɓɓe ne kana ƙoƙarin ka kai shi ina da gidan maka da wa nan ga in ya kama duka kai ba za ka masa laushi sai ka riƙe hannun yi ƙoƙari har ya shiga da wa ya samu samu magani ya wari. wata rana sai ka gani shi za a kama wani mawakacin kuma a kai sa shi ya warke amma in yana duka kai ma kana kai duka kai ma To haka haka ya kamata ta'amulin ya kasance. Shi yana ganin abin da yake addini ne, san annabi ne, don haka zai duk bala'in da zai yi zai. A ayyamin nan, cikin azumi, lokacin da ake tunanin samun lalatar kalarwa. wani kawai sai ya mulke bayan hayaniyar da wani malami ya kai a gari cewa na ci mutuncin waliyansu yadda ake duniya ba taɓa cin mutuncin waliyansu da irin cin mutunci da nemi waliyansu izala ta shekara talatin ba ta ci mutuncin waliyansu ba irin cin mutunci da nemi waliyansu a minti talatin ke wanda ake gaya ma wannan wani wani zai yi tunani ya ce kai yanzu da abin nan da aka yi a baya mishiriki bakin karne bakin dutse falwaya ashe akwai wanda zai zo ya zagin da ya fi wannan kai ya kamata in zo da irin zai ci ko mai zai ci akwai wanda zai wannan tunanin sai ya je yana yana yana yana jin abin da sai ya ji duk littattafai ne ake ta karantawa a nan littafin an ce kaza ba mu yadda ba domin da aya ta ce kaza guri kaza da suka ce kaza ba mu yadda ba ga aya da hadisi sun ce kaza sai ya ji ba magana zaki to wani tun daga nan sa ne zai jikin sa kai mutanen nan fa suna suna san mu gane gaskiya ko suke ga mai irin wannan maganganu ni ban ji zaki ba wani kuma jahili ne dan kauye bai san komai ba kawai jira yake akai a masa dan da yawa wasu sun je sun je wanda za ki ne aka yi da shekara talatin ba a yi shi ba a cikin minti talatin da an gama shi wani jami'in tsaro ba da aka je aka kai masa kasa ɗin akan cewa aje a kama ne da ya sa kasa ɗin ya ji sai ya dinga dariya sai shi kawai karatu da ana yi da wasu littattafai ana shi bai bai inda aka ce a shi shi karatu ji ana shi bai ji an yi zagi ba ba a kunduma ma wani ashar ba a dawo an danna wani ba a kira ma sunan wani ba waliyin nasa da yake ta za ko sunan shi ba a kira ba shi ya ji ko sunan ba a kira ba kuma ya ce an zage shi wallahi wanda yake gaya wasu kurkin da yake gaya ce sai kama dariya sai na haka kaga a mutane da nake wa abin da nake so in ci wani zai ji wannan ya je ya nema ya ji mai aka ci wani kuma ba zai bincika ba da malam ne ya faɗa kawai shi ke da shi ne faɗa shi ke ta wani kawai sai ya rubuto test in kai ne rijiyar lemu in kai ne yi rijiyar lemu ina maka addu'a ta tsiruwa da la'anta daga Allah subhanahu wa to halakar waya ta zance da shi in kai ne mai tsine mu domin addu'a ta tsinuwa da la'anta daga Allah ni kuma ina baka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da ma'aiki sallallahu alaihi sallama a gidan rahama ya yafe maka kurakuranka ya nuna maka daidai kuma ni ma yi min addu'a Allah ya gane da da hazan hazan masa wannan sai daga to kan bude masa wata kofa kuma yayi ta yayi ta yin wannan abin da amma a rai na yafe masa wallahi na san bai sani ba bai sani ba da gaske da haka ni na yafe masa ba na bin shi ba shi komai kuma ina masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi ya fahimtar da shi haka ya kamata mu kasance a kodin mu karanta littattafan ibn taymiya mu ji maganganun da yake akan bid'a duk zafin haka za mu karanta sannan ko mu duba rayuwarsa ya yi mu'amalanci masu bid'a din mu ma mu yi musu irin wannan mu'amala ɗan uwan mu ne lokacin da na je Kaduna na yi program mutane da yawa sun ji hayaniya aka ce kuma ga nan zan zo in yi program live na awa biyu abinda ake tsammani wannan mai bala'in zage-zagen da aka gaito an zazzage shi zai zo ya bai da martani wataƙila ma ya yi zagin da ya fi wanda ya yi a cikin minti talatin din saboda haka mutane za su kasa kudi da aka zo sai ne magana akan hadithul istira annabi ya ce ko ummati ila na firka firka. nan haɗe yadda malamai suka ɗauki wannan ƙungiyoyin talatin wa sabina firka ɗin nan a gurin malaman sunna duk suna daga cikin musulmi ba wani kafiri ba haka yi mun wasu tambayoyin da ba a zaton cewa wannan asar zamba tun da an ce na yi zagin da tunda aka kafa izala ba ta ba aka gani an tambaye ni game da bin mutane sallah na ce abin mutane sallah matukar dai ba ka ga wani abin da yake a zahiri kafin ba akwai wasu abubuwa da ake faɗa wanda za mu ce shirka ne kafirci ne amma shi da yin yana yin wani tawili ne lokacin da yake akwai wanda jahili ne ya kasa fahimta akwai wanda cike yake da shubha duk waɗannan suna daga cikin bawani tafsir a gurin mu amma ba zai hana mu ce abin kafirci bane kuma idan muka ce kaza kafirci ne kaza shirka ne sai wani ya sirri ya ce ai sun kafa musulmi tare da cewa mu aikin muke yi wa hukunci ba mai aikin ba mai aikin hukuncinsa zai sha bamban daga wannan zuwa wancan amma aikin hukuncinsa guda ɗaya mutumin da ya shiga musulunci ko ya tashi a wani garin da bai san giya a ba sai ya shigo cikin mu sai muka ga ya dau giya ya sha ya gama cin abinci kawai ya kwankwaɗi giya sai ya sha giya ce to me in ya sha giya a nan za mu fasa gaya masa hukuncin giya dan bai sani ba za mu ce to giyar ba haram ba ce za mu ce giya haramu amma shi za mu ce ya halatta haram ya kafirta bai sani ba kaga ashe ka faɗi hukunci hukunci yana nan yadda yake duk abin da manzo Allah ya faɗa ya ce shirka ne ko Allah ya ce shirka ne ba da za ka iya gyara abin ka ce ba shirka bane ka ce wai za ka yi kwane kada mutane zan ce a'a shirka shirka bid'a bid'a sunna sunna wannan haka ya kamata sannan wani zai zo ya bid'a bai san me yake yi ba to sai kai masa bayani wani zai zo ya yi shirka bai san me yake yi ba sai kai masa bayani kai kokarin wayar masa da kai kai kokarin dora hannunsa akan nasi saboda haka mu mu daukan mu likitoci ne masu kokarin bawa mutane magani waɗanda ba su da lafiya don samu waraka haka ba za mu yi da karfi ba ba za mu yi amfani da karfi ba ta mu nuna kwanji Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba za mu fara karanta littafin al-Qur'an baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan wani tun daga sunan ba zai ci an zage shi wannan yana cewa tambaya ce cewa wai wani laraban ne za a fara karatu da sayyidul kubra ko kuma sai sati na sama ina ga zai shi sati na sama insha Allah wannan ma'ana banda wannan larabar ta jibi laraba ta sati mai zuwa da iznillah za mu koma karatunmu na wasiyatul kubra da muke duk bayan sati biyu a masallacin al-Imam Bukhari da Tirmidhi da zai. wannan yana cewa wai akwai hadisin da yake bayani cewa sayyidina Umar ya kira makaranta alqur'ani daga sassan garuruwa ya yi musu musabaka har ma ya yi musu kyautar alkabba wannan ban san shi ba ban san shi ba wallahi wanda ya gaya maka sai ya gaya maka a littafin da ya karanta ka je ka duba amma ni dai ban san shi ba wanda ya ce menene gaskiyar cewa wai ibn taymiya ya lalace ne saboda karatun littattafan muhammad ibn abdul wahab ta ta ga wanda wanda zai faɗi wannan magana ai wato jahilai da yawa suna faɗar wannan ba wai a cikin har a cikin har a ƙasashen laraba akwai jahilin da suna ganin kamar ibnu taymiya shi ya lalata abin da ibnu ibnu abdul wahab shi ya lalata ibnu taymiya shi ya lalata a tarihin zuwa wajen shekara 400 hudu to kaga inda ibnu taymiya tashi tashi ya sake fitowa ya sake karatu ya karanta littafin ibnu abdul wahab ya lalace akwai wani shehi da ya tabbata wannan magana a nan to dole yana nuna kaga ba a san ba waye ibnu taymiya ba kawai sunan sa ake waɗannan su ne kawai tambayoyin da suke hannu insha Allah sati na gaba za mu fara karatu a cikin shi wannan littafi wanda na san da dama kowa ya same shi yana da kyau kowa ya rike littafin da Allah yana da kyau a yi kokari a mallaki littafin Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam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 miladiya ta dubu biyu da bakwai darasin mu na wannan masallaci masallacin alhaji kibini a maiduguri muna cikin tafsirin surat yunus jiya mun fara magana a kan aya ta goma sha bakwai lokaci ya ƙure mana a yau za mu ɗora a kan wannan aya ɗin tare da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da ita kai على السنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Allah madaukakin sarki ya ce faman azlamu mimman iftara ala su kadhiba wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da yake zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah aw kadzaba bi ko kuma ya ƙarya ta ayoyin ubangiji innahu la yuflihu al-mujrimun lalle waɗanda suke masu manyan laifi ba sa samun babbar wannan aya a ta malamai sun yi magana musamman a salaf waɗanda suke da'awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam za mu ga al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya yi shimfiɗaɗɗiyar magana a ƙarƙashin wannan aya game da matsayin lakin kazzab wanda ya da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar su al-aswad ansi wanda shi ma wani ne da yayi da awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yana duniya ya fara da awar annabi ya dore bisa wannan da awa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wata mata da ake kira sajja ita ma sai da awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan aya da ire-irenta suna ƙaryata irin waɗannan masu wannan da'awar ayar idan muka kula tana tabbatar mana da wasu abubuwa guda biyu waɗanda take daidaita su a cikin muni munin su iri ɗaya ne girman laifin su iri ɗaya ne abu na farko wato shigar da wani abu a cikin addini wanda baya shigar da wani abu a cikin addini alhalin baya cikin addini daidai yake da a fitar da wani abu daga cikin addinin alhalin yana ayar ta ce faman azlama mimman iftara ala Allah kadhiban kaga kirkirar ƙarya a jingina wa Allah shigar da wani abu ne cikin addinin Allah alhalin baya sannan ta ce au kadzaba bi ayati ko ya ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata ayar Allah ko ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya inganta kaga fitar da wani abu ne daga cikin addini alhalin yana Allah sai ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu kuma ya daidaita shi wajen zalim to babu zalimin da ya kai wanda zai yi wannan sannan ƙarshe ce hu la yuflihu al-mujrimuna wanda yake nuna maka yin haka babban laifi ne yin haka babban jarima ce a da kan su musailamatul kazzab sun yi tayin iri iri daban-daban na su sun zo da wani abu da za su yi da'awar cewa alqur'ani ne kuma suka zo da shi ko wahayi ne daga Allah suka zo da shi amma ba su ci nasara ba hatta lokacin da Amr ibn al-As kafin ya musulunta ya kai ziyara ga Musailamatul Kazzab Musailamatul Kazzab yake faɗa masa cikin insili yake to a yau kuma wani abu ne aka saukar wa annabin naku sai ya ce da shi na ga ku suna karanta wata sura gajeriya sai ya karanta masa wal asr innal insana lafi khusr azwa sai mu sai na mutul kazzab sai yace ni ma an saukar min da wani abu irin wannan amr ibn al-as yace wani abu ne aka saukar maka yace eh an saukar min da wata sura kusan kwatan wannan tana cewa ya wabar ya wabar innama anta uznamun wa sadr وسائرك أثر نفر wannan ita ce tura da aka saukar masa kwatankwacin da wani aci. Sai ya ce da shi kai sakara ya amur, yanzu ya kaga wannan turar amur. Sai amur ya ce masa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka tasdaqa. Ke kai ba ka san na ta kai na kare Saboda haka shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda alqur'ani ya faɗa daga yanayinsa da sirarsa da halayyarsa za a gane mutum ne mai gaskiya duk kuma wani annabin ƙarya ko wanda ya yi da awarwa shi ma daga ka kalle shi ka kalle yanayinsa ka dubi abin da ya yi da awar an masa wahayi za ka gane ba gaskiya ba za ka gane masa Allah ya ɗauki sarki yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala fa unzilu mithla ma anzala allah waye ya kai zalunci kamar mutumin da zai shiri-shiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ma ya ce an masa wahayi alhalin ba a aiko masa da komai ba ko ya ce zai kawo wani abu kwatankwacin alƙur'ani kaga a ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyi da waɗannan suka yi kama da malamai a ƙasar nan suka yi ta bayani malamai na sunna kan cewa salatin fatihi wanda yawanci da ba ke ta karanta ta a bayan sallah wurin ɗaurin aure wurin raɗin suna cewa ba salatin annabi ba ne malamai sun yi ta magana a kan wannan kuma ƙarƙashin irin irin waɗannan ayoyi domin irin abin da aka yi wa ita wannan salati shi kuɗa da shi babu shakka duk mumini na hakika na gaskiya idan ya ji tsika jikinsa za ta tashi hankalinsa zai tashi ba zai samu nutsuwa ba a ce ya saki wani abu da al'ummar duniya ta yi ittifaki a kan tun zamanin sahabbai har zuwa yau ya kama wani abin da ake cece kuciya ake ta ja'in ja a kan mu masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama har kullum abin da muke bukata shine aqidar musulmi ta yi kyau idan aqidar musulmi ta yi kyau ko da yana da wasu halaye waɗanda suke marasa kyau to insha Allah muna masa kyakkyawar fata a wurin ubangiji amma idan aqida ta samu matsala to kuma babu abin da mutum zai yi ya sha wurin ubangiji to wannan tausayin da ƙaunar da muke yi wa ɗan uwanmu ko ɗan uwanmu musulmi shi yasa har kullum muke ta nana ta irin wannan ba maganganu bane na ata da ƙayar ba ko kuma a nuna kwanci ko a nuna girma ko daɗe ba a'a maganganu ne na nasiha Nasiha kuma wacce aka yi mata matofara da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka duba daga irin shimfiɗa da aka yi mai ita wannan salati cikin littafin jawahirul ma'ani na Shehu aliyu haraji a juz'in salati za ku ga inda yake cewa ita kalalar salatin fatiha da ba'u yace na ji shehu yana nufin Sheikh Ahmad Tijani Sheikh Ahmad Tijani an haife shi shekarar hijira tana da dubu ɗaya da da hamsin ya rasu hijira tana da dubu ɗaya da biyu da saboda haka a riƙe wannan kwanan wata ya na ji shehu yana cewa da na shagala da wannan zikiri na salatar fati an lokacin da na dawo daga haji na je garin Tilmisana saboda na ga cewa akwai lada karkuwa ba tare da wani don an gaya min cewa almarratul wahidatu bi sittimi'ati alf yin ta sau daya yana daidai da talatin dubu ɗari shida yace kama fi wardatul juyub kamar yadda mai littafin wardatul juyub ya albaka yace wa qad zakara sahibul warda shi mai wannan littafi ya faɗi cewa anna sayyidi muhammad al-bakri الصديق نزيل مصر وكان أختنا قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عنده yace dai shi wanda ya kawo salati ne Muhammadu Bakar mutumin da yake zaune a ƙasar Masar kuma kutubi ne a cikin waliyai yana da matsayin kutubi yace shi wannan mutum yana cewa wanda duk ya karanta ta sannan bai samu shiga aljanna ba to ya ci kwalar mai ita a gaban Allah kaga tun anan za ka ga layi to ya ci kwalar mai ita idan Allah ne ya yi ra'ayin ta ba za a ci kwalar idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da ita ba za a ci kwalar ita ga kaga magana tun daga nan za ka fara jin ba za ka fara hankali ba yace a ci kwalar mai ita a gaban Allah yace sai ya ci gaba da yin zikiri da ita har lokacin da ya bar sana ya zo wani guri da yake da ake kiran shi bani tambul ya ce sai na samu wata talafi a wannan guri wanda yin ta sau ɗaya daidai yake da sauke da labilu sau dubu ta. wata wani talafi ne daban ya samu shi kuma mai irin wannan gara ɓatar falala yin ta guda ɗaya yana daidai da saukar da labilu sairatu dubu saba'in yace sai ya bar wannan salatin fati sai ya koma waccan mai falalar da la'il sai da yace saboda yace na ga gaggawar falalar da take sai yace summa amara ni bil wujubi sallallahu alaihi wa sallam ila salatin fati limau sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya sai yace da ni manzon Allah ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijani wanda aka haifa shekarar hijira tana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da manzo Allah sai yake ce masa yace masa annal marratal wahida ta'dilu kull tasbih wa ta'til to yace manzo Allah sai ya umarce ni in dawo a cikin da salati sai sai yace sai na tambaye shi menene kalalar salati sai yace ayyun ta sau daya yana daidai da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya yana yana daidai da kowane zikiri yana daidai da kowace addu'a babba ce ko karama yace kai yana daidai da alqur'ani sau dubu shida annahu min al-zikri dan shi ma zikirin to kaga wannan shimfiɗa dole ne tsikar jikin musulmi ta tashi a ce ga wani abu wanda ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekaru ɗaruruwa amma ya ta duk wani abu da annabi ya koyar da sahabbai a ce ka bar wancan ka dawo kan wannan in kai wannan za ka samu ainihin irin wannan nada sannan batun da ya yi cewa shi kansa sayyidin kafiri din ya jima ne a ɗaki mai tsarki yana ta addu'a Allah ya ba shi wani zikiri ya ba shi wani talati wanda ya fi duk wani talati da aka taɓa yi a Ya ce to yana nan sai aka zo maka da wannan salati a cikin takarda ta haske maktubun bi kalamin kudrat an rubuta shi da alkalami na kudura wato Allah shi ya rubuta shi da hannunsa aka aiko mishi shi a cikin takarda ta haske lalle yani hankali yake tashi wannan yana da cikin abin da ya faɗa na falalarsa cikin shi wannan littafin yace yana daga cikin shi jumlar falalarsa anna allaha yu'tihi da jami'ar khalaiq wanda yayi ta tsaya Allah zai ba shi ladan dukkan halittu da aka yi wa min jumlatiha yana daga cikin shi jumlar falalarsa anna allaha yu'tihi thawaba sab'ina nabiyyan Allah zai ba shi ladan annabi 70 kulluhum ballaghu risala kowannen su sai da kuma yake kamar dai kaga manzo Allah ne kaga yau kiran da ta ya fi annabawa da fa'in da suka isar da manzanci duk da azumi din nan ya fi tunda an bashi dadan ku a dinkule kaga ya dara kowa ya tafi da nata shi kadai shi kuma an haɗa musu su duka saba'in din an bashi shi kadai kaga dole ya karanta to irin waɗannan bayanai sun tsari da mutum hankali shi ya sa abu habu sha'arami dan sufi ne a cikin littafin sa nawaqiful anwar fi tabaqat al akhyar an fi sanin sa da tabaqat al kubra na Abdul Wahab Shahrani yake cewa al'amarin salatul fatih al'amari ne ya fi karfin hankali domin al'amari ne na ubangiji yace da a ce Allah madaukakin sarki zai samar da al'umma dubu ɗari kowace al'umma ɗaya daga cikin al'ummomin nan dubu ɗari Allah ya samar da kabila dubu ɗari a cikin kowace kabila daga cikin ƙabilun wannan al'ummomi Allah ya samar da ainihin mutum dubu ɗari a ƙarƙashin kowace kabila sannan kowane mutum daga cikin wannan kabila ya rayu shekara dubu ɗari sannan kuma a kullum lafiya ta Allah ya yi salati dubu ya ce in aka tattara salatin da waɗannan al'ummomi suka yi da ƙabilunsu a cikin shekarunsu da yawan kwanakinsu ba zai kai ladan ɗaya daga wanda zai salati. Ya ce to daga ƙarshe sai ya rufe maganarsa ya ce wala fi ila ahli tasbih kada ka waiwayi waɗanda za ka karya shi yasa ya rufe koma shi sa ya ce shi sa ya ce abin ya fi ƙarfin hankali to kuma wasu daga cikin malamai suke cewa to maimakon a yi ta faɗa a kan wannan a bar mutane su karanta amma kasu yadda da wani. kasu yadda da wani. to inda matsalar take su waɗanda suke garkuwa da abu sun ce in ba ka yarda da wannan ba in ka karanta ka karanta a banza domin sharaɗin da suka faɗa ke wa min shar'iha an ya'taqida annaha min kalamillah sai ya yarda maganar Allah sai ya yarda aiko da aka yi a cikin takarda ta haske mai littafin Abdurrahman Farida yana cewa wa man lam ya'taqid annaha min kalamillah lam yasihha lahu at-thawab al-maktub wanda duk bai yadda cewa maganar Allah ce ba to ko yayi wannan ladan da aka faɗa ba zai samu sannan sharaɗinka kuma sai an ba ka izini in kana son ka samu lada wa fadluha inda ya yata ne duk yake mustafi inda ya wake wanne yake ta wa fadluha yahsulu ma'a shartaini min dhaka idlu shaykh duna naini ثم اعتقاد أنها قد بردت من حضرة الغيب لمن له سبب yace yana daga cikin sharaɗinta ka samu izinin shaidu wannan abu ne da babu ƙarya a yace sun ma atikadu annaha qaddara sannan kuma sharadi na kai da kudurci cewa ta samo asali ne daga daga Allah sai ka yarda da waɗannan abubuwa biyu sannan kake samun ladan to me ya amfanin ka karanta abin da aka ce ba za ka samu ladan shi ba sai ka yarda da abin da zai iya zama bangare da a ga barin shi ya fi alheri barin shi shi zai fi ɗinke musulmi a guri guda idan muna so mu haɗa kanmu to duk wa ya tsara da abin da ake ta irin wannan fice fice na'am ai ba alqur'ani ne farko wannan ba a bukari ko Muslim ko Sunan Abi Dawud ko bi ko sa'i ko Ibn Majah ko Musnad Imam Ahmad muka karanta wannan na'am to idan ne ne da mu tarkici akan wani abin da ya zo bayan manzo Allah da shekara biyu in muna so mu hada kan sai mu koma kan tushen na asali ba shi ne zai hada kan ba kaga irin waɗannan maganganu aka yi ta faɗa dangane da falalar a in ka karanta ta sau ɗaya za ka samu ladan duka mutane da aljanu da mana fadlaha marratan wahid تزن wal insu wal mata. kaga irin wannan abu ai shi yake sa wasu mutane su saki layi to kaga wani abu guda ɗaya ka faɗe shi kalmomin da ba ashirin da hudu ba kalmomin salafin fati ba su a kalma ashirin da hudu ba alqur'ani akwai sama da kalma dubu ɗari a ce in ka karanta kalma ashirin da hudu ɗin ka wanda ya karanta alqur'ani sau dubu ɗari shida kaga babu shakka idan aka aka yarda da irin wannan to wannan shi zai sa wasu abin da suke layi su ga cewa to ai sun tara don haka dan sun yi dan yi laifi can da can babu abin da zai yi tunda dai abin wa man saqulat mawazinuhu ne alahira to shi kuma yayi abubuwan da ma'aunan nasu za su yi nauyi kaga sai a shiga zalunci ai duk abubuwan da ya jawo mana wasu ta zalunci kaga mutum ya manyanta ya girma ya kamata a ce a zalunci amma sai ka samu yana zalunci saboda an ba shi wani lakabi guda daya an ce idan ya yi shi zai fi duk annabawa saba'in da suka zai samu ladan mala'iku da aljanu da mutane da sai ya ga cewa dan ya make kai a kayan ka menene dan ya danna jama'a ne dan yayi ba ribi ne sai ji ku komai ai ga wani zikiri guda daya ya ishe ya ishe kaga duk irin wannan su ana so a kuma ta gyaru sai an yi kokari an kawar da su daga tsakanin al'umma na farko daga cikin abubuwan da suke nuna wannan mutum ba gaskiya ba aya da muka karanta kamar azlama man iftara ala allah kadiban aw kadaba bi ayati domin wanda duk أو yi da awar wahayi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ya kirkiri ƙarya ya من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي فلم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالذكر إذ ومن افترى على الله كذبا فأولئك هم الظالمون yawa waɗanda suke nuna cewa ba wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yayi da awar wahayi kuma a dakkata shi ba zai yi ba sannan a cikin irin wannan bayani akwai tuhumar shi kansa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya ɓoye wani ya ɓoye wasu sahabbansa wani abu mai tanana irin wani domin an ce bai gaya wa abubakar bai gaya wa umar bai gaya wa usman ba bai gaya wa aliyu ba bai gaya wa abdurrahman ibn auf bai gaya wa abu ubaida ibn jarrah duk manya manyan sahabban nan da kanana babu wanda manzo Allah ya gaya wa haka wannan akwai tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ɓoye wani abu na shari'a ga al'ummarsa ta farko bai faɗe shi ba sai bayan shekara dubu sannan ya zo ya faɗa da wani a cikin jawahar ma'ani na ɗaya shafi na ɗari da sha tara shi ali harazin albajirin shehi ya ce da shi shin sayyidul wujudi yana nufin manzon Allah hal kana aliman bi hada yana da man san ya san wannan لما لم يذكره لأصحابه رضوان الله عليه فما بما فيه من هذا الخير me ya hana bai gaya ba in ji shi almajirin yake tambaye shi shi Allah ya riga da man san ya san falalar wannan babba kan falalar irin wannan kuma bai gaya wa sahabbansa ba sai shehi ya ce mana ahu amra abubuwa biyu suka hana shi abu na farko annahu alima bi ta'khuri waqtihi wa adami zuhuri wujud man yazharahu Allah ala yadayhi fi dhalika al-waqt yace abu biyu suka hana manzo Allah ya faɗa wa sahabbai suka biya koyi kan har suka faɗa abu na farko ce manzon Allah ya san lokacin bayyanar abin ba ta yi ba wanda za a danka wa abin a hannunsa bai zo ba tukunna wannan shi ne na farko lokacin abin bai yi ba sannan wani abu na biyu wanda za a danka wa abin a hannunsa bai bayyana sai annabi ya ci gaba da koyarwa a wani gurin kuma sai yake cewa al'amru ma'a alladhi ya'tihi 'amman lil umma huwa bi saqa zalika bi mawqif sallallahu alaihi wasallam yace shari'a ta gama gari wacce Allah yake bayar da ita don a